wa menene alakarka da wancan shashashen yara na lura duk sanda nake neman ka sai a ce min kuna tare yaya kenan ka san fa khalifa abokina ne tun muna yara to ya zan yi da shi to wace riba tarayyar taku ta amfana maka me yasa baka jin magana ne eh an faɗa ma cewa ka daina hulɗa da wancan yaron ba ya yeah? baba ka kiyaye ka kiyaye ni ka ji ko ya aboki ga wanda zaka dinga hulɗa da shi nan ka dai je da ka kowa a gidan nan ya san ni ne kalifa babba saboda haka ismail kai ma lokaci yi da za ka yi mummu baya. larabe yaran kanka a gidanmu kana nufin nan gidanku ne shakka babu lallai rashin sani ya fi da rediyo. da matsala kenan. Ramla ce ta bani sako, ta ce in baki ajiye mata. In ji wa zan ce mata. Idan fa baki manta ba, so bi mana haduwa da ki. Wannan shine karo na uku da muka da ki. Da gaske? Mun taɓa haduwa. Shakka ba mun taɓa haduwa. Ka yi haƙuri, ka san ba kasafe nake tuna abin da ya wuce ba. Sannan kuma saƙonka Idan ba za ka iya jira ka bata da hannunka ba, don Allah ka ɗauka ka tafi da shi. Hmm? Baby na come come come come. Why are you angry today? mum mum come come come come come. baby, come come this way. Why are you angry today? I'm sorry, Habibi. Na san na ɓata muku lokaci da kai da ‘yarka. <laughs> My princess. Yawwa. <laughs> Ya Hanifa. Hanifa ya gidan dadi. Balaraba in tambaye ka mana. Ina jin kenan. Ba ka da dangantaka da mutanen tsakuwa? Tsakuwa. Gaskiya ina ba ni da wata dangantaka da tsakuwa. Ikon Allah kenan. Wannan kamanni sun yi yawa. Alhaji wannan magana ai ba bukata a ji ta bakinsa. Wannan ai abu mai kyau ne. Dama tuntuni ya kamata a ce yana cikin family business. A'a, binta take bashi ya yi magana talhatu ina so in ji ta bakinka ba ni da interest kan all business in nan na fi son jaraba wani abu daban to yanzu idan ka kasa yin abin da ya zama gado a gidanku to ka gaya min kalifa me za ka yi iye me za ka yi wanda ya wuce gadon gidanku ni gaskiya ni fashion and design nake so in yi irin su ɗinkin kayan mata da sauransu haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalifa ɗana ba zai taɓa zama tela ba in dai ina cikin gidan nan. Kana ji na ko? Sha sha sha kawai.